Dr. Musa Adamu ya ce binciken da suka gudanar ya bankaɗo ayyukan rashawa masu ban mamaki daga ɓangarorin da ba a ma tsammani. cikin misalin da ya bayar har da karbar makudan kuɗi wajen biyan ma'aikatan bogi da wasu hanyoyin karkatar da kuɗin gwamnati. Inda an yi amfani da su da ya kamata za a iya ɗaukar matasa da da ba su da aiki a Najeriya amma wasu suna amfani da wannan damar su karkatar da wannan kuɗin zuwa aljihunsu. Yawancin matasa ba su da aikin yi mun san gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba amma waɗanda suke amfani da wannan damar su saka mutane na karya a cikin jadawalin ba da albashin gwamnati wanda yake dakusar da yadda mutane za su samu aiki gaskiya abu ne da yake ni shi ne abin da zan iya ce maka a wannan shekara ɗaya da na gani wanda yake gaskiya yana da matukar illa ga wannan abu da yake faruwa a Najeriya na cin hanci da rashawa. Shugaban hukumar EFCC Ola Olukoyede ya karfafa muhimmancin aiki tare tsakanin hukumomin biyu na yaki da rashawa na Najeriya. Currently, how do you know duk aikin da ya shafi icpc kara kaiwa wa efcc a karan duk aikin da ya shafi efcc kara kawa icpc in ji olu koyede So actually, the teeth of the fight against corruption is in the mouth of judges, and they have to be able to apply them like lions. Shi kuma kwamishinan yaƙi da cin hanci na Saliyo da ya zama babban bako mai jawabi ya koka kan yadda ya ce akan gudanar da bincike mai kyau amma a kotuna sai a samu cikas wajen wa ma yanke hukunci mara tsauri kuma masu laifi su zama an wanke su. Ɗaya daga malarta taron Dr. Suleya Usule ya ce matukar an yaƙi cin hanci to duk 'yan ƙasa za su amfana da arzikin ƙasa. Za a samu kuɗin da kowa za a iya yin aiki ya ji daɗi rayuwarsa ta canza. Wato dai Afirka tana da arziki sai dai wasu matsaloli ne irin da cin hanci ke kawo koma ba. Babba kuwa wannan shine babban matsalar mu inda babu cin hanci da rashawa ba mu da hujjar zama talakawa. Babu. Hakanan shi ma kwamishina a hukumar Prince Dauda Yahaya ya ce suna da dukkan na'urorin gudanar da aiki. An yi aiki watan kaza ne ga watan kaza sai a jawo wajen a wannan watan a gani menene ya kai a wajen idan an yi aiki ya za a gani. Eh, idan ka ce ranar kaza ga watan kaza ne ranar kaza to ai akwai ma'aikata da suke aiki a wajen akwai blog akwai siminti akwai menene duka dan an ije su ai za a gani idan babu fa. za mu jawo shi daga baya mu zo har kan wannan lokacin mu kawo gaba mu wuce gaba mu wuce gaba har mu kawo wannan lokacin mu nuna maka da kanka gani na yake shi ke sai ga mutum ya zauna shuru kawai taron ya karfafa cewa kudaden da ake sacewa sun kai matsayin da za su iya samar da ababen more rayuwa ga dukkan 'yan kasa nasiru adamu kayan murar amurka daga abuja najeriya